ƙanwar matata kashi na goma sha uku kenan shari ake maka baka san wata saratu ba girgiza kai yayi ta da faɗin na san ta hajiya amma ba ta yadda kike tsammani ba ita ce wacce nake faɗa miki na tsayar matsayin wacce ta zama uwar 'ya'yana wani ajiyar zuciya hajiya ta saki sai kuma ta ce to maganar ciki fa an ce ka yi mata ciki in tsammaci zuwan jika nan da wata takwas ya matsayin wannan maganar take shiru khalil yayi yana kallon ƙasa sai kuma ya ɗago tare da kama hannayen hajiya duka biyun ya ce hajiya don girman allah ki haƙuri da abin da zan faɗa miki yanzu amma ki saurari ki saurare ni daga baya sai ki yanke hukuncin da kika ga ya dace da gaske sara tana ɗauke da ciki kuma nawa ne ta hajiya ta sauke masa ta da nuna masa ƙofa ta ce fita fita na ce ka bar min ɗaki yanzun nan ta kuma faɗi a tsawace da sauri ya miƙe tsaita da faɗin hajiya fita khalil kar ka sani abin da zan dawo ina da na sani fita na ce kar in faɗi mummunan kalma a gare ka faɗin hajiya tana matsar hawaye da sauri kalil ya fita tare da rufo mata kofar shi babban tashin hankalin kar jinin ta ya hau yana fitowa daga ɗakin ya nufi waje ya zauna tare da kama kansa har aka kiran tsallar isha'i sannan ya miƙe ya nufi masallaci hajiya ko kuka ta sosai har da majina bayan ta idar da sallar isha'i wanda ta yi sa da kyar sannan ta lalabi wayarta ta danna wa babban wansu soja mai makamin ltg da ke zaune a abuja a can yake da iyalansa gaba ɗaya kasancewar aikinsa a can yake bugu ɗaya ya yi rejectin ta da karanta assalamu alaikum hajiya aminu alaikar salam tun daga yanayin yadda ta amsa sallamar ya tabbatar babu lafiya miƙewa ya daga kwancen da yake ya zauna ta da faɗin hajiya lafiya me ke faruwa kuka hajiya ta fashe da shi ta da faɗin marmari daga nesa bata irin sunansa kasancewarsa ɗan fari duk abin da kake yi ka ɗauki excuse ka zo gida kuma ka kira wancan yaron na kano shi ma ina son ganinsa har da ku aisha duk ku zo ina neman ku gobe gaba ɗaya tunanin ltg abdallah akan maganar gadon su ne don wani lokacin haka uncles ɗinsa suke sako mahaifiyar tasu a gaba akan dukiyar da mahaifinsu ya bari don allah hajiya ki kwantar da hankali. insha allah gobe zan biyo jirgi ni da aisha zan kira mijinta yanzu ina gama waya da ke faɗin abdalla don aisha ɗin a nan abuja ta yi aure kusan a hannunsa take don shi ya aurar da ita ita ma soja take aure a nan abuja katsewar hajiya ta yi ta da kifa kanta akan filo tana jin ta tamfar za ta fita gaba ɗaya 'ya'yanta daga maza har matan lafiya kalau ta aurar da su nafisa ta je gidan mijinta lafiya haka aisha Maza ma gaba ɗayansu babu wanda ya dauko mata abun kunya sai kalilullah kuma duk cikin 'ya'yanta shi yana da wani special guri a zuciyarta don shi ɗin favorite ɗinta ne duk da kuwa ba shi ne auta ba nafisa ce autar ta. bangaren khalil kuwa yanda ya ga rana haka ya dare abin duniya duk ya biya ishe sa san ba haka ya so hajjiya ta ji wannan maganar ba ya so ya shaida mata da kansa ta hanyar da ko za ta jijjiga ba kamar haka ba tunani ya dinga yi wane ne ya san abin da ke faruwa har ya daga waya ya kira hajiya dr kamal fadin khalil a bayyane da sauri ya miƙe zaune yana jin wani irin matsanancin ɓacin rai da tsanar dr ɗin wallahi sai na baka mamaki kamar ni ka hada da mahaifiyata zaka san ko ni wane ne daga kaina ba za ka ƙara irin wannan manafarcin ba sakowa ya nufi bayi ya yi da fitowa shimfiɗa da duma ya dinga yin sallah yana roƙon allah sauƙi da sassauci a kan lamar bai tashi daga kan duma ba sai da ya ji kiran sallar asubahi na shiga masallaci sannan ya miƙe ya fita sai da ya fara bi ta ɗakin hajiya da sanda ya murɗa kofar a hankali tare da buɗewa karaf suka haɗa idanu da hajiyar da ke zaune a kan darduma don kamar yadda ya kwana sallah haka ita ma da sauri ya jawo kofar ya rufe ta da barin wajen ya nufi masallaci sai bayan da aka idar da sallah har fito zai koma gida yayansa abdulhakim ya tare sa bayan sun gaisa yake ce masa kalil me ke faruwa hajjiya ta yi kiran kowa na gidan nan cikin gaggawa yaya eh, abdullah ma yana hanya zuwa anjima zai biyo jirgi shi da aisha kuma nima hajiya ta saka na kira mijin nafisa akan ya kawo ta gobe wani irin mitin kuma za a yi yau a gidan nan allah ya sa ba dai akan rigimar gado ba ne ni fa wallahi abin da fafa ya tafi ya bari bai taɓa ɗaɗani da ƙasa ba abin da na tara da gumi na ma ya ishe ni zaman duniya tun ya fara magana kalitinsa kawai yake amma ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa sun yi nisa tun lokacin da ya ce masa yi abdullahi ma yana hani wannan masifaffai mai bakar zuciya kamar da taurin kai duk shi ne ya ɗauko fafasak shi kai ɗaya ne idan ya ce yes to ko duniya za ta tashi yes ɗin ne idan kuma ya ce no to fa ko ana ha maza ha mata babu mai canza ce kuma duk gidan tsoronsa ake ji shine babba kuma zai iya kaiwa shekaru 55 a duniya daga shi sai yaya barista muhammad kabir kenan shi yana da sanyin hali ba karamin abu ke ɓata masa rai ba idan kaga yana zafi da magana sosai to fa a kotu ne musamman idan shari'a ake yi a kan fyaɗe shi ya ci gajiyar fafa don tun yana karamin yake faɗin fafa idan na girma irin aikin ka zan riƙa yi ina yanke wa mugaye hukunci daga barista sai abdulhakim wanda shi kuma ss ne ɗan sandan farin kaya kenan daga shi sai dr khalil sai aisha sai auta nafisa Khalil kana jina kuwa? Faɗin ya Abdul yana taɓa hannunsa gani ya yi zurfi a tunani. No babu komai ina zuwa. Faɗin Khalil tare da nufafa faɗin hajiya. Kai tsaye ɗakinsa ya shige yana safa da marwa. ƙasa ƙofar ɗakinsa aka yi da sauri ya juya yana kallon ƙofar. Hannu ya kai ya danna wani switch sai ga Laure ta bayyana akan screen ɗin da ke saman ƙofarsa. a ajiyar zuciya ya da nufa kofar ɗakin ya buɗe yaya kalif ina kwana saurai ta faɗi a sanye don tun jiya take jin ta wani iri ganin uwar ɗakin ta babu lafiya lafiya kalau ya ya amsa tare da jefa mata tambaya hajiya ce ta ce in faɗa maka yau kar ka bar gidan nan akwai bakin da zasu zo anjima. jima shiru yayi yana kallon laurai kamar ita ce hajiya can kuma ya nisa ta da faɗin ok to je yana gama faɗin hakan ya rufe kofar ta da zama a bakin gado ya rike kai gaba ɗaya natsuwa ta bar jikinsa gabansa sai dukan tara tara take bai isa sakawa cikinsa bai iya sakawa cikinsa ko ruwan lifton ba har karfe ɗaya yana nan zaune a ɗaki yana sakawa da warwara sa'an ta maryam da laure kuwa sai kaiwa da kawowa suke yi a kicin suna haɗawa baki abinci nafisu ta riga kowa zuwa kasancewar ita mazauniyar kaduna ce a nan ta yi aure a hankalinta sosai ya tashi ganin halin da mahaifiyarsa take ciki don ar a wannan lokacin jiri hajiya take gani kuma idanunta sun yi luhu kamar ta ci kuka hajiya don girman allah me ke faruwa idan dai kan su onkul ne don allah ki fitar da damuwarsu a zuciyarki har kuka gama zaman ku da papa bai saka maki ciwo ba sai yan uwansa ne zasu su buwaye ki don allah hajiya ki bari girgiza kai hajiya ta yi ta da faɗin ba za ki gane ba nafisa bari dai sauran yan uwanki su iso ni ba akan yan uwan mahaifinku ba ne da su ne abin da sauki shiru nafisa ta yi tana tunani a zuciyarta to me ya faru idan har ba su onkul ba ne karfe ɗaya da mintuna 40 yaya a barista ya iso gidan shi da matar shi an kairar da yayansu uku sam'an sahala da nu'aima nan ka dinga oyoyo ko mintuna goma ba su yi ba soja marmari daga nesa abdalla ya iso shi da aisha da kuma tawagar sojojin da suka yi wa unguwar ƙawanya don gaba ɗaya unguwar sai da suka shaida janaral abdullahi nuraddin muhammad ya shigo unguwar tun da kalilu la ya leƙo ta windo ta can saman ɗakin sai ga uban sojojin sun kewaye gaɗin gidan wasu ma har da cikin gidan ya ji kamar an cire lakar da ke jikinsa laura gaba ɗaya ta ruɗe don har wani zawo take ji sabida ba ƙaramin tsoro da shakkar rtg abdallah take yi ba don shi fuskarsa ma bata cika fara'a ba kai tsaye gaba ɗaya suka wuce ɗakin hajjiyar banda khalid da ke leƙowa falo da ko leƙowa falo bai ba har ƙasa ƙasa ya ltg ya duka gaban gadon da take ta da hajjiya ina wuni mun same ku lafiya ashe baki ji daɗi ba to menene amfanin ibrahim a cikin gidan nan da ba zai iya kai ki asibiti ya duba ki ba wallahi wani irin iskanci ne ina ya je hawaye hajiya ta somaita da faɗi ni na hana a kai na asibitin don ciwon da ke damuna kalil ɗin ne sanadiyarsa marmari khalil ya bata mana sunan family ya rusa duk wani tarbiyyar da muka gina sa kai so mu haɗu mu duka a falo bayan an ci abinci sai mu yi magana kai a ƙasa zuciyarsa na tafasa ganin mahaifiyarsa na hawaye cajiya abinci ba zai ciyu ba har sai na ji abin da yake damin ki na yi miki maganin sa gaba ɗaya su samarinsa aisha da nafisa har da ya abdul suka ce hajiya abinci tabbas ba zai ciyu ba har sai mun ji matsalar ki ku aiki laure ta kira mu azam a ɗakin sai fito mu tafi can falo a yi maganar a can miƙewa nafisa ta yi da nufa koridor ɗin da zai sada ta da ɗakin yayin nata tana mamakin wani irin laifi ya aikata da harajiya take cewa ya ɓata musu sunan family to ko zubar da ciki yake a asibitinsa faɗin nafisa cikin zuciya da daidai lokacin da take nokin ɗin ƙofar ɗakinsa buɗewa ya yi kallon fuskarsa kawai za ka yi ka tabbatar yana cikin tashin hankali kuma ba komai ke ɗaga masa hankali ba irin fashin hajiya nafisa ya faɗi a hankali yana kallonta na'am yaya kalli tun ɗazu gaba ɗaya muka zo amma babu kai a wajen hajiya ta ce ka je falo duk muna can fitowa ya gaba ɗaya tare da kullum ofar ya ce muje nafisa hankali na ne gaba ɗaya a tashe har da ya abdul ko gyaɗa masa kai ta yi suna tafiya a jere da faɗin yi kalli wai don allah me ke faruwa ne hajiya ta kira mu gaba ɗaya wani abin kai ne bai ce mata komai ba har suka ƙara falon bai iya daga kai ya kalli kowa a cikinsu ba neman waje ta yi daga gefe ya zauna kansa a ƙasa tare da faɗin ina wuni yaya abdullah sannu da zuwa ya barista kun zo lafiya babu wanda ya amsa gaisuwarsa bai damu ba don dama ya san dole hakan za ta kasance ya abdullah kuwa duk da bai san ainihin abin da khalil ɗin ya aikata ba sai sa yake yi da wani irin mugun kallo su kaɗai ne a falo don ko barista da ya zo da matarsa tana can ita da 'ya'yanta a faɗin ya abdulhakim su ne kawai ya su ya su a falo da magana su tana buƙatar privacy abdulhakim buɗe mana taro da addu'a faɗin hajiya wacce ta hakim ce akan kujera tana girgiza kafa sai bayan yaya abdulhakim din ya gama addu'ar sannan hajiya ta ce na kira ku ne a nan wajen ba don komai ba sai dai saboda ibrahim na san dukkan kun san maganganu da kuma zagi da nake jurewa daga wajen dangin uban tun yana da rai ka kafa min kahon zuƙa har ila yau da ya kasance babu shi a raye kuma kun san cewa iyayenku suna son haɗa kalil aure da nina wanda shi kuma ya ƙi bada haɗin kai kasancewarsa ba ta da kamun kai ita mazinaciya ce a cewarsa da sauri ya yaba da hajiya idan dai akan wannan magana ce ta nina to ba wai ba ne don ni da kaina na taba ganin ta a wani babban hotel a kano ita da wani sa'an mahaifinta da ƙarfi hajiya ta ce kai min shiru ai ita da kalil ɗin zani ce zani ce ta tadda miji da sauri ya ltg ya ce hajiya ban fahimta ba gyara zama ta tare da faɗin yanzu kuwa za ka fahimta kai kalli musu bayanin abin da ka aikata kansa a ƙasa gabansa na faɗuwa ya ɗago ya kalli ya abdallah wata uwar harara ya watsa masa ya saka ya saurin kai da kai ƙasa war mahaukacin tsawar da yi ba ibrahim kaɗai ba hatta ita kanta hajiyar sai da ta tsorata za ka yi magana a nan ne ko sai na taso na taka cinyarka ta yi daga-daga a nan gurin a razane kallaci hajiya wallahi tallahi wa billahi azim ba halina ba ne tsautsayi ne ya saka na mata fyaɗe har ta samu ciki a mugun mamakince da bakin ciki ya barista da abdallah suka ci fyaɗe wani miƙewa janaral ya yi tare da isa inda kalilullah yake